Tarihin Afrika. Masu sauraron sashen Hausa na Radio France International RFI barkanmu da yau da kuma sake saduwa da ku a cikin wannan shiri. Yau zai kasance kashi na bakwai a ci gaba da baku tarihin rayuwar tsohon shugaban kasar Congo Brazzaville Filibert Yulu. wannan rana ta biyar ga watan Agusta na 1963, Bukambu da Macika, shagororin ma'aikatan kwadago da ke wannan zanga-zanga ta neman kifar da gwamnatin Filbar Yulu, wanda a yanzu 'yan kwarorin sojoji ne da jindarmomi suka zagaye shi. Sun fito daga barikin Chad wanda aka canza wa suna zuwa barikin Filbar Yulu a shekara 1961. Cikin fara'a da ke nuna cewa sun gamsu da tattaunawar da suka yi da sojojin da ke barikin. sun samu tabbacin cewa sojojin kasar za su bi bishirewa su sannan sojojin da ke kare fadar shugaban kasa yulu ba za su harbi masu zanga-zanga ba irin wannan tabbaci kawai ne ya rage su samu daga dakarun kasar faransa waɗanda a lokacin su kaɗai ne shugaba yulu ya dogara da su domin samun kariya okemba ɗaya daga cikin 'yan kwadago ne aka ɗora wa nauyin tattaunawa da dakarun na faransa bayan tattaunawa da general kirgapat wanda ya ce dole irin wannan bukata sai janar de Gaulle ke iya yanke hukunci a kai. Janar ɗin ya kira birnin Paris don sanar da halin da ake ciki. A nan ne fa ya samu umarnin cewa kada ya sa baki a cikin wannan takaddamar. Cikin wannan yanayi ne Okemba ya koma wajen sauran masu zanga-zangar da suka harzuka. Suna cewa dole sai shugaba Yulu ya yi marabus. Jagororin ma'aikatan kwadagon ne, bukambu da Macika tare da wasu manyan hafsan soji. suka shiga fadar shugaban kasar daga bisani kuma okemba da ke zama jigo cikin 'yan kwadagon ya tarar da su a cikin fadar a tare ne suka taras da shugaba filbar yulu a ofishinsa yana tare da dukkanin mukarrabansa isar suke da wuya a gaban shugaban kyaftin biyu da ke jagorantar rundunonin sojan kasar babban hafsan sojan kasar david musaka da kuma felix muza vakani da ke matsayin daga shugaban kasar cikin murya mai karfi ne suka sanar da shugaban cewa tilas ya yi murabus muddin yana bukatar hana zubar da jini yayin da ma'aikatan kwadagon suka sanar da shugaban cewa bakin alƙalami fa ya riga ya bushe take shugaba yulu ya nuna musu cewa shi fa da mataimakinsa jacques opalgo zaɓensu al'ummar ƙasar suka yi don haka su kaɗai ke da halascin shugabancin ƙasar congo ba za su saurare su ba okembo ne ke cewa shugaban mulkin kafa ya ƙare bayan tattaunawar sai shugaba yulu ya yanke shawarar kiran janar de gaulle daga birnin paris ta hanyar amfani da wayarsa sakataren harkokin wajen faransa ne mai kula da nahiyar afirka a fadar elize ya ɗauki wannan wayar tare da sanar da shugaba yulu cewa janar de gaulle baya wurin yulu ya buƙaci jacques fokar ya baiwa dakarun faransa da ke ƙasar umarnin sanya baki cikin wannan takaddama tsakaninsa da masu tarzoma fokar ya sanar da shugaba yulu cewa ɗaukar wannan mataki fa ba huruminsa ba ne don haka ba zai baiwa dakarun kasar ta faransa wani umarni takamaimai ba tun farko dai janar de gaulle ba wai yana kaunar filbar yulu ba ne balantana matar shugaban na faransa yvonne wadda ke kyamar yulu matuka. simon pierre meye dalilin wannan tsama da janar de gaulle da matarsa ke nuna wa shugaban na kongo wato yulu suke Ga wanda ya san aƙidar de Gaulle da matarsa a game da batutuwan da suka shafi addinin Kirista, sam ba su yarda cewa fasto ya yi rayuwa da mata ba. Ana iya cewa wannan ita ce matsalar da ke su. Bayan wannan, akwai batun hulɗar da yolu ke yi da fararen fata irin su Christian jal da ya rike mukamin shugaban ma'aikata a fadar Yulu, wanda lokacin da 'yan Nazi suka mamaye Faransa yana cikin waɗanda suka taimaka wa Jamusawa. Don haka Janar de Gaulle sam bai kaunar waɗannan ah, mutane da yake kallo a matsayin maciya ah, amanar ƙasa, kuma su ne ke zagaye da shugaba Yulu. Eh, da ake cewa shugaba yulu mutum ne mai shawar mata sosai shin hakan na nufin cewa ya tara mata masu tarin yawa kenan An Afrik. A Afirka ba shugaba Yulu ne kadai ke cikin wannan yanayi ba na son mata sosai. To amma ai shi limamin coci ne. Ɗauki misalin Bethlehem Boganda, shi ma ai limamin coci ne, amma ya rike mukamin ɗan majalisar dokoki har ya zama shugaban ƙasa. Shin wai mata nawa Filbert Yulu ya aura? Kise A hukumance mata ɗaya yake da ita wadda daga bisani ta rasu ita ce Janet, amma dai yana da 'yan mata da kuma farka da dama kuma kamar yadda aka sani shugabannin kasashe da dama bayan matansu na aure suna da wasu mata da dama a waje hatta shugaban cote d'ivoire hufat da ke zama jagoransu yana da 'yan matan da yake holewa da su wanda zan ce maka baya da wata mata ko farka a waje shine shugaban senegal saidar senghor sai kuma wasu ɗaiɗaiku A wannan rana dai ta sha biyar ga watan Agusta 1963, shugaba yulu ya tabbatar cewa ya zama saniyar ware. Baya da goyon bayan magabatan wargijinsa wato Faransa, waɗanda suka ƙi bayar da umarni ga dakarun ƙasar da ke Congo don tarwatsa masu zanga-zanga da ke neman kifar da gwamnatinsa. Taimakekeniyar juna tsakanin Faransa da ƙasar ta Congo da yake yawan ambata a cikin shawabansa a baya a yau san bata da amfani. Magabatan birnin Paris a wannan karon sun kame bakinsu. su. abin takaici ma umarni faransa ta baiwa sojojinta cewa kada su motsa daga inda suke balantana su tsaka baki a cikin wannan rikici shugaba yulu shi kadai a ofishinsa ma'aikatan kwadago ne da sojoji suka sake tilasta masa cewa ya kamata ya rubuta takardar murabus dinsa kuma dole a wannan hali ya yanke shawara ɗaya tilo bayan wayar da ya buga a birnin paris firbe yulu ya tabbatar da cewa faransa ba za ta cece shi ba daga nan sai ya ajiye wayar da ke hannunsa tare da komawa wajen mukarrabansa duk ma'aikatan kwadagon inda ya sanar da su cewa zai yi murabus sannan suka ce ya kamata ya haka yanzu a rubuce take ya rubuta wannan wasiƙa ta murabus ba tare da wata gardama ba yayin da yake rubuta wasiƙar ya buƙaci kyaftin musaka da ya jagoranci gwamnatin rikon ƙwaryar ƙasar har zuwa lokacin da al'amurra suka koma daidai matakin da ma'aikatan kwadagon suka ki amincewa da shi marabus ɗinsa ya sa ya rasa matsayinsa na farko shugaban ƙasa sannan kuma magajin garin birnin barazabil da kuma mukamin ɗan majalisar dokoki da yake a kai ilu na cewa ta ƙashin kansa ya bar mulkin ƙasar ba korarsa aka yi ba kyaftin musaka ne babban hafsan sojan ƙasar aka miƙa wa wasiƙar marabus ɗin don ya karanta a gaban ɗimbin ma'aikatan ƙwadago da suka yi dandazo a harabar fadar shugaban ƙasar karanta wasiƙar ke da wuya jama'a da ke wurin da suka kece da ihu daga nan ne fa ma'aikatan kwadagon suka yi kira ga magoya bayan su da kowa ya kuma gida sauran abin da zai biyo baya za mu kula da shi in ji shugabannin kungiyoyin kwadagon tare da bayar da umarnin kowa ya koma bakin aikinsa daga gobe 16 ga watan agusta a cikin wannan yanayi ne shugaba filbar yulu ya yi ƙoƙarin kwantar da hankulan mukarrabansa tare da juyawa ga 'yan kwadagon a kan sanin makomarsa da kuma ta iyalansa bayan ya yi marabus daga wannan mukami. 'yan kwadagon sun sanar da shi cewa ya kwantar da hankalinsa ba abin da zai taɓa lafiyarsa balantana ta iyalansa. Daga nan ne kyaftin Musaka ya sanar da shugaban cewa ya tattara nasa ya nasa ya jira umarnin sojoji. Jim kaɗan da wannan ne wani manzon musamman na shugaban Faransa Janar de Gaulle ya iso a wurin, wanda ya bayyana cewa lura da yarjejeniyar tsaro tsakanin ƙasashen biyu yana buƙatar a miƙa masa shugaba yulu don kula da lafiyarsa ofishin jikarancin faransa da ke birnin brazzaville ɗaya daga cikin shugabannin masu zanga-zangar wato okembo ya nuna adawarsa da barin shugaban ya tafi wajen matarsa da ke rayuwa a ƙasar faransa tun wannan dare na 15 ga watan agusta 1963 aka garkame tsohon shugaban ƙasar filibir yulu a wani barikin soji da ke ɗauke da sunansa wasu daga cikin mukarrabansa ma irin su minista cicele da shugaban hukumar leƙen asiri alfonso enzingula haka da daraktan fadar shugaban jean ingoma na cikin waɗanda aka kama tare da rufe su a gidan yari bayan marafis ɗin shugaba yulu da rusa majalisar dokoki ma'aikatan kwadago da kuma sojojin da suka yi wannan juyin juya hali sun haɗu don kafa gwamnatin rikon ƙwarya karfe goma sha biyu na dare komai ya kammala babu ɗaya daga cikin jagororin 'yan kwadago a cikin wannan gwamnati sun yanke shawarar cewa ba za su shiga fagen siyasa ba Pascal Lissouba ne za a naɗa a matsayin ministan noma, yayin da Masamba Deba zai kasance shugaban sabuwar gwamnati haka kuma ministan tsaro. Wannan gwamnati ta zo wa magabatan birnin Paris da bazata, saboda Folkaya shi ne suka so a baiwa jagorancin gwamnatin, sai dai mukamin ministan tattalin arziki ne aka ba bashi. Antoine Letambe wani makwasanci ne ga tsohon shugaba Firbe Yulu. Dans la nuit du 15 au 16. a daren 15 zuwa 16 ga watan agustan 1963 da tsakiyar dare ne janar de gaulle ya samu labarin cewa sabon shugaban gwamnatin rikon kwarya shine masamba ba kuma shine zai shirya zabuka har da na shugaban kasa ba wai paul kaya ba de gaulle ya fusata ainin dalili kuwa shine tun watan mayun 1963 shugaba yulu ya bukaci nada masamba ba a matsayin jakadan congo brazzaville a birnin paris amma kememe janar Charles de Gaulle ya ki amincewa da naɗin Masamba Deba da ya ji labarin cewa Masamba Deba ne sabon firaminista kuwa hakan na nufin cewa nan gaba zai iya kasance shugaban ƙasa. De Gaulle ya yi fushi sosai. Yaya aka yi ana shirin naɗa Folkaya sai aka shi sunan Musamba Deba. Wane ne ya yi ruwa da tsaki cikin wannan naɗi? Eh bien, vous savez, le kamar yadda ka sani masamba diba na da karfin fada a jiya boko cikin tattaunawa don samun mukamai a sabuwar gwamnati ya fuskanci kalubale daga kaftin musaka. haka da laftana galili dukkaninsu 'yan asalin boko ne sannan a ɗaya hannu 'yan kabilar lari yankin da mace kota da ke matsayin da shugaba yulu ya fito haka da mazafaka ne cikin wannan yanayi ne su mazavakani suka garzaya boko suka nemo masamba wanda suka gabatar a matsayin wanda ya goge a fannin mulki saboda ba su son a baiwa mace kota mukamin na shugaban gwamnati daga nan ne adawa ta shiga ganin cewa ba zai samu shugaban gwamnati ba mace kota ya bukaci a bashi kujerun ministan tsaro da na cikin gida mace kota ya ce shi ne ya kitsa dukkan yadda za a kawar da yulu ya shiga nan ya fita nan don haka ba zai karbi kujerun ministan shari'a ba a ƙarshe dai ministan shari'a ya samu kuma bai rika mukamin ba sai ya mika shi ga alkali unkunku wanda shi ma ɗan kabilar lari ne lalle mace kota ne kitsa wa eh, shugaba yulu duk wata gadar zaren da ta rubuta da mulkin sa da da cewa yana matsayin ɗaga shugaban amma ban san dalilin wannan ke yi kiyayya tsakaninsa da mahaifinsa ba a lokacin ina rike da mukamin shugaban ma'aikata a fadar yulu shi kuma yana matsayin ministan cikin gida mace kota amini na ne ya san ni sosai domin a tare muke tun cikin kungiyar matasan kirista ta ƙasa har ya rike babban alkalin eh. gwamnati a lokacin ne ya lura cewa ba zai samu mukamin firaminista ba lura da cewa bakin alkalami ya bushe wannan ne ya sa shi kansa janar de gaulle shekaru biyu bayan wannan rasa mulki na yulu da shi ma bai samu biyan bukatar nada wanda yake so ba ya yi yunkurin gyara abin da bai gyaruwa koma dai muke faruwa a wannan dare na 16 ga watan agusta Shekara ta dubu 1963 Musamba Deba ya zama sabon shugaban gwamnati. Duk da cewa Antoine Letamba ya nuna cewa Musamba ba sananne ba ne a bagen siyasar kasar abin ba haka yake ba. Ba da jimawa ba ne ya samu kasancewa na ƙud da ƙud ga shugaba Yulu. Wani lokaci har ana zaton cewa ma zai gaji shugaban. Sai dai sakamakon wata takaddama tsakaninsa da shugaban sai ya yi marabus sannan kuma ya koma ƙauyensu don ci gaba da rayuwa. A can ne kyaftin Muza Vakani ya tafi ya zo da shi brazzaville bayan faduwar gwamnatin yulu duk da cewa ba haka magabatan birnin paris suka bukata ba sun amince da sabuwar gwamnatin rikon kwaryar kafin yatsa labaran faransa sun yaba da aikin dakarun ƙasar da ke kwango haka da kuma halin dattakon da janar de ya nuna a wannan yanayi sabuwar gwamnatin ma kai tsaye ta da mubaya'ar ta ga faransa Eh Abin lura a nan shine al'amura sun tafi a cikin gaggawa duk da yake barnar da ake gani a zahiri fata da yawa wannan na nuni da cewa ko da akwai rasa rayuka ko jikata to ba su da yawa. 'Yan kwadago da sojojin sun samu nasarar mukushe masu son tayar da hargitsi don mayar da hannu a goga baya. Sabuwar majalisar ministocin na kunshe ne da matasa kuma ƙwararri da suka goge aikin hukuma sannan ga kishin ƙasa na ba da alama haske a gaba. Abu na farko ma da majalisar ministocin ta yi shine ne wa dakarun ƙasar Faransa dakarun da suka nuna sanin ya kamata a cikin wannan yanayin da komi na iya faruwa Gwamnatin rikon koriyan kasar ta jaddada cewa dukkan yarjejiyonin ƙasa da ƙasa da tsohuwar gwamnatin ta sanya wa hannuna nan daram tare da yabawa shugaba de Gaulle a cikin wannan siyasarsa ta sakin mara ga ƙasashen da Faransa ta yi wa mulkin mallaka tare da daina tsoma baki a harkokinsu na cikin gida. Sannu a hankali dai al'amura sun fara daidaita a babban birnin ƙasar Brazzaville gidajen cin abinci na rawa da kuma na sayar da barasa da ke unguwar poto-poto da kuma bakongo duk sun buɗe ƙofofinsu. bayan murabus ɗin shugaba fulbert yuli jiya da rana a tsakiyar daren jiya ne aka kafa sabuwar gwamnati ƙarƙashin jagorancin alfonsus masamba deba a cikin rahoton da aiko mana daga brazzaville wakilinmu arnold renault ya bayyana sabbin ministocin sannan da sanarwar farko da shugaban majalisar ministoci ya fitar faite par M. Massemba débat. La situation est redevenue normale à Brazzaville. A hali yanzu, lamura sun fara daidaita a Brazzaville. Yau da safe, an ci gaba da kai da kawon jama'a kamar yadda aka saba. Wannan na zuwa ne bayan kiran da Kyaftin Zabakani ya yi wa al'umma da cewa su fito don gudanar da harkokinsu. Abubuwa da dama ne suka faru a jiya. Dakarun ƙasar na da alhakin kare ƙasar da samar da zaman lafiya. Tun a cikin daren jiya ne aka kafa sabuwar gwamnatin rikon ƙwarya gama ministocin da ta ƙunsa. Masamba Deba, Firayim Minista, Jikuma, Ministan cikin gida, Dr. Galiba, Ministan kiwon lafiya, sai Paul Kaya a matsayin Ministan fasali, gidan waya da kuma harkokin kasuwanci. Lusuba ne aka nada a matsayin Ministan noma, kare gandun daji da kiwo. Babakas shine ministan kuɗi in kuwa na shari'a da ayyukan ƙwadago sai kuma ga nawo a matsayin ministan harkokin waje don haka gwamnatin ta kunshi fara minista da ministoci bakwai. Bayan samun ɗaukaka yanzu fa za a shiga gingimun siyasa shugaba filibir yulu da ke tsare tare da iyalinsa a barikin soja da ke dauke da sunansa an canza masa wurin zuwa barikin gendarma na juwe a can ana kula da shi da kyau kuma daga can ne zai shaidi irin yamutsin da kasar za ta sake fadawa gwamnatin rikon kwarya ta ware da dama daga cikin waɗanda suka yi gwagwarmayar kayar da shugaba yulu tare da aikata abin da yulu ɗin ya kasa aikatawa wato kafa jam'iyya ɗaya tilo a ƙasar CNR. Wannan hali ya sanya shakku da rashin tabbas ga al'umma da ma'aikatan kwadagon waɗanda su ne kan gaba wajen hamɓar da gwamnatin Yulu. Gidajen yarin ƙasar sun cika makil da masu adawa da manufofin sabuwar gwamnati da ake zargi da kasancewa 'yan koren tura mulkin mallaka. Kame-kame da kisa babu gaira babu dalili za su tayar da tsananin gaba tsakanin ƙabilun ƙasar. Musamman bayan kisan gillar da aka yi wa Laza mace kota da ke matsayin ɗa ga tsohon shugaba Firbil Yulu, wanda shi ne ma ya taimaka wajen hamɓarar da Yulu, sannan da wani ɗan ƙabilar Lari da ke zama babban daraktan hukumar yaɗa labaran ƙasar. Daga nan ne fa faɗan ƙabilanci ya ɓarke tsakanin 'yan ƙabilar Lari masu goyon bayan Yulu da 'yan ƙabilar Kongo. Wannan rikici na iya kaiwa ga zubar da jini ciki har da na tsohon shugaban ƙasar Filbir Yulu da ke tsare a wani barikin soje. A cikin wannan yanayi ne don kwantar da hankula shugaban rikon kwarya alfonso masamba deba ya ziyarci filibir yulu a inda yake tsare kwanaki biyu bayan wannan ziyara tsohon shugaban kasa filibir yulu tare da taimakon shugaba masamba ya tsere zuwa makociyar kasar wato congo kinshasa a ranar 25 ga watan maris 1965 inda ya samu kyakkyawan tarbe daga firaministan congo moise chombe sannan ya bashi mafakar siyasa. masu sauraron sashen hausa na rfi duka duka ana muku kawo karshen kashi na bakwai a ci gaba da kawo muku tarihin rayuwar tsohon shugaban kasar congo brazzaville yanzu ka amardin injiniyanmu ibrahim tukur kefi abdulkarim ibrahim shikal ke cewa da ku a huta lafiya